Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na safe zagaye na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku da marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin aƙida kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da an ɗaki koki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan an yi tashin asuba lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin shirin shirye-shiryen da muke dauke da sai abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu su shugaban kungiyar hamas ya buƙaci ƙasar iran da ta taka muhimmiyar rawa wajen takawa isra'ila birki akan cin zarafin musulmi da take yi a birnin kudus sojan ƙasar chadi sun sanar da samun nasara wajen murkushe 'yan tawayen arewacin ƙasar. gwamnatin saudiya ta sanar da cewa a shekarar bana maniyata daga ƙasashen ketare za su sauke farali Tun kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar gwagwarmayar falasdinawa hamas ismail haniya ya aike da wata wasiƙa zuwa ga jagoran jin juhalin musulunci na ƙasar iran ayatollah da ali khamenei a cikin wasiƙar dai ismail haniya ya bayyana cewa halin da ake ciki a falasdino mawuyacin hali ne wanda ke buƙatar ɗaukar mataki na gaggawa daga ƙasashen musulmi inda bayyana cewa yana kiran jagoran jin juhalin musulunci na ƙasar ta iran a matsayinsa na mutum mai babban tasiri da ya taka muhimmin rawa wajen ganin cewa an ɗauki mataki na bai ɗaya domin taka wa isra'ila birki a kan irin matakan da take ɗauka na keta alfarmar wurare masu tsarki na musulmi a birnin kudus da kuma cin zarafin musulmi kamar da kuma ya bayyana cewa a halin yanzu haka isra'ila tana ɗaukar dukkanin matakai na faɗaɗa ayyukanta na cin zalin a dukkanin yankunan falasɗinawa bangarori daban-daban a duniya dai suna ci gaba da yin allah wadai da ta'asar da gwamnatin yahudawan ta take tafkawa a birnin kudus tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa bangarori daban-daban na duniya suna ci gaba da yin kira ga isra'ila da ta dakatar da abin da take yi da kai farmaki akan wurare masu tsarki na musulmi a cikin birnin kudus babban jagoran mabiya addinin kirista na ɗariƙar katolika papa francis ya bayyana matuƙar damuwarsa dangane da abin da yake faruwa a kudus inda ya kira da a gaggauta kawo ƙarshen yamutse da ake yi a birnin a nasu bangaren gwamnatocin kasashen musulmi da na larabawa da dama sun yi tar da allah wadai da abinda isra'ila take aikatawa akan musulmi a birnin na kudus musamman ma akan masallaci mai alfarma inda take keta alfamar wannan masallaci ta hanyar kai hari akan masallata da ke cikinsa gwamnatocin kasashen iran da kuma iraki game da turkiya jordan lebanon algeria tunisia da dai sauransu sun yi kakkausar suka kan gwamnatin yahudawan isra'ila dangane da ta'asar da take tafkawa a kan musulmin birnin kudus tare da kiran bangarori na ƙasa da ƙasa da su ɗauki mataki na bai ɗaya domin taka mata birki ƙungiyar ƙasashen larabawa ta kirayi zaman gaggawa wanda za a gudanar a gobe talata wanda zai samu halartar ministocin harkokin wajen ƙasashe mambobi na ƙungiyar domin tattaunawa akan batun na kudus da kuma matakan da ya kamata su ɗauka da jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sojojin kasar chadi sun sanar da cewa sun samu nasarar murkushe 'yan tawayen arewacin kasar kasa da wata guda bayan kashe idris debi tashar arci ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda babban hafsan hafsoshin sojan kasar chadi abdulkarim dawud ya yi a yammacin jiya a birnin injamina ya bayyana cewa sun samu nasarar murkushe 'yan tawayen arewacin kasar kuma wannan nasara ce ga kasar chadi a yammacin jiya ne dai sojojin na chadi suka shigo birnin injamina a cikin motocin yaƙi waɗanda suka hada da tankoki da kuma motoci masu sulke da manyan makamai inda suke tare da waƙoƙi na samun nasara kan 'yan tawaye baya ga haka kuma sojojin sun gabatar da wasu mayakan 'yan tawayen waɗanda suka kama a gaban manema labarai a babban sansaninsu da yake birnin Injamina. a ranar 19 ga watan afrilun da ya gabata ne dai aka sanar da mutuwar tsohon shugaban kasar chadin idris deby wanda ya kwashe tsawon shekaru talatin yana mulkin kasar ta chadi bayan wani juyin mulki wanda ya jagoranta sakamakon harbin sa da bindiga da 'yan tawayen suka yi a lokacin da ake gumurzu da su a kan iyakokin kasar ta chadi da kuma libya gwamnatin kasar saudiya ta sanar da cewa a shekarar bana maniyyata daga kasashen ketare za su samu damar soke farale rahoton da kamfanin dallancin labaran ikina ya bayar ma'aikatar kula da harkokin hajji da umara a kasar saudiya ta sanar da cewa a shekarar bana maniyata da kasashe na ketare za su samu damar sauke farali amma bisa tsari na musamman da aka yi bayanin ya ce tsarin ya hada da daukar kwararren matakai na kula da kiwon lafiya yayin gudanar da aikin hajjin domin kaucewa yaɗo cutar korona a tsakanin mahajjata duk da cewa an kai da adadin mahajjata waɗanda za su samu halartar ayyukan hajjin na bana a shekarar ta gabata dai mutane dubu goma ne kawai suka samu damar sauke farali da suka hada da 'yan cikin kasar ta saudiya da kuma 'yan kasashen waje waɗanda suke cikin kasar a lokacin aikin hajjin sabanin shekarar bana inda aka bayar da dama ga wani adadi daga kasashen ƙetare domin su shigo kasar domin sauke faralin an kista cewa dai a shekarar bara gwamnatin saudiya ta yi asarar kuɗi da suka kai dala biliyan goma sha biyu sakamakon rashin halartar alhazai daga kasashen duniya wanda hakan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da take samun kuɗaɗen shiga ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a shi da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin dubi akan su a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan jawabin da jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Al-Khamenei yayi a ranar Qudus ta duniya wanda muka fassara kai tsaye a lokacin da jagoran ke gabatar da jawabin nasa kamar yadda na ambata cewa za mu gabatar muku da jawabin jagoran juyin juhali ne wanda muka fassara a cikin harshen hausa a kan ranar kudus wanda ya gabatar a ranar juma'ar da ta gabata ga dai jawabin nasa yadda ya kasance bismillahirrahmanirrahim godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da amincin allah su tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu cikamakin annabawa mafificin halitta baki daya da alayensa tsarkaka da kuma sahabbansa zababbu da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako batun palestini dai shine batu rayige mafi muhimmanci wanda ya hada al'ummar musulmi baki daya da kuma siyasar zalunci da jari hujja ta masu zubar da jini ne shine suka samu al'umma a cikin gidanta a ƙasarta a ƙasar 'ya'yanta da kakanninta suka danne su suka kafa wata gwamnati ta ta'addanci ta wasu waɗanda ba 'yan asalin ƙasa ba mecece babbar manufar kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa ga abin da ƙasashen turai suke rayawa eh, an zalunci yahudawa a yaƙin duniya na biyu saboda haka dole ne a ɗauki fansa ta hanyar da wata al'umma wato mai da wata al'umma gudun hijira da yi musu kisan kyashi a yammacin asiya wannan shine tunanin turawa wanda ya sa suke bayar da goyon bayansu da kariya ido rufe ga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi watsi da duk wani ikirarin demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin bil'adama da suke yi sama da shekaru saba'in suna ci gaba da yada wannan ikirari na ban dariya kuma abin da ke sanya kuka kuma abin ma yana ci gaba da karuwa yahudawan sahiyuniya sun kwace falasɗin bisa zalunci tun daga ranar farko sun mayar da ita ta zama wani sansani na zalunci isra'ila ba ƙasa ba ce wani sansani ne na ta'addanci akan al'ummar falasɗin da al'ummar musulmi ba ke ɗaya sau da haka yin fito na fito da wannan haramtaccen gwamnati aiki ne da ya kan kowa yaƙi ne da zalunci wani abu da yake da mahimmanci a gane shine ne da cewa an kafa wannan haramtaccen gwamnatin shekara ta 1948 amma kuma dama an riga an yi wannan tsarin tun kafin wannan lokaci wannan shigar shigula da kasashen turawa suka yi yana da alaƙa da hakan domin tabbatar da tsari wanda ba shi da addini da kuma 'yan ƙasanci ido rufe da kuma ɗora wasu gwamnatoci na 'yan ta'adda alama ce ta raunin ƙasashen musulmi saboda haka wani abu ne wanda ya cutar da ƙasashen musulmi matuka wannan wani abu ne wanda za a ɗau darasi a kansa wanda dukkanin bangarorin biyu ya taimaka ma 'yan kwaminisanci da kuma 'yan jari hujja yahudawa da turawa sun taimaka ma wasu daga cikin ƙasashe kamar kamar yadda suka taimaka ma yadda wato suka taimaka wajen kafa ƙasar yahudawa da dukkanin abin da suka mallaka haramtaccen gwamnatin yahudawa za mu ga cewa dukkanin abin da suke yana da alaƙa ne da irin goyon baya da kare suke samu daga daga kasashen turai ranar kudus rana ce wadda dole ne mu bayyana wannan a ɗaya ɓangaren kuma yadda ake samun ci gaba ta fuskacin musulmi masu ƙoƙari da miƙewa waɗanda suke kawo fata ci gaban da ake samu wajen komawar hankulan musulmi ga ci gaba da kuma ilimi da san addini da alkur'ani da dogaro da kai to wannan al'amari ne wanda yake tattare da albarka saboda haka isra'ila bata da waɗannan al'ummar falastinu da al'ummomin musulmi baki ɗaya a halin yanzu suna cikin faɗaka muna ganin yadda matasa a falastinu da ma dukkanin ƙasashe na musulmi yadda matasa suke umaji wajen komawa zuwa ga al'amarin addinin su da kuma da suke nuna adawarsu da abin da yake faruwa saboda haka wannan wani abu ne wanda yake ɓata kai da maƙiya saboda haka wannan kuma alkawali na ubangiji kamar yadda ya zo a cikin mizaki na wata aya alkur'ani da ke magana akan wannan duk da kaidin su amma Allah maɗaukakin sarki shi ne mai rinjaye akan al'amarinsa amma mutane ba sani ba zan kuma so in ɗan yi bayani ga matasan larabawa da cikin harshen larabci assalamu alaikum rahmatullah aminci tabbata ga dukkanin larabawa intattu musamman matasa aminci tabbata ga al'ummar falastinu masu gwagwarmaya da mutanen birnin kudus musamman waɗanda suke dako a masallacin akasa aminci tabbata ga shahidan mukawama da waɗanda suka sadaukar da rayukansu akan wannan tafarki musamman Sheikh Ahmad Yassin da Shahid Abbasu Musawi da Shahid Fatahi Shiƙaƙe da Shahid Imad Muganiya da kuma Shahid Abdul Aziz Amtisi da Shahid Abu Mahdi Muhandis daga cikinsu kuwa akwai babbar huska ta shahidan gwagwarmaya wato shine Shahid Kasim Suleimani wanda ya yi wato shahada ta yi babban tasiri a cikin al'amari na gwagwarmaya da zalunci gwagwarmayar falasdinawa da kuma jininsu mai tsarki da yahudawa suke zubarwa shi ne ya bayar da dama daga wannan tuta ta izza da karama da ɗaukaka shi ne wanda ƙara ƙarfafa ƙumaji da ƙarfin zuciya na falasdinawa wajen miƙewa domin su kwaci haƙoƙinsu da a wani lokaci can baya dutse falasina suke ɗauka sana korar yahudawa da shi amma yanzu mun gani cewa makamai masu lizami ne suke mai da martani akan duk wani zaluncin da ake musu falastin da kudus an ambata su a matsayin ƙasa mai tsarki wannan ƙasa mai tsarki tsawon shekaru muna ganin cewa tana ƙarƙashin mamaya da zalunci na shaidanun mutane masharrantan mutane waɗanda suke zubar da jini waɗanda su kansu suna ikirari da hakan mutane ne waɗanda suke da nuna bambanci waɗanda suke cutar da mutanen ƙasa a cikin ƙasarsu fiye da shekaru saba'in suna azabtar da wani al'umma amma duk da haka ba su iya karya zukatan al'ummar palestine ba palestine a raye take saboda haka kuma da taimakon allah maɗaukakin sarki Palestine za ta ɗaukaka a kan makiyanta. Birnin Kudus mai alfarma na al'ummar Palestine ne kuma wannan masallaci mai albarka zai dawo ga ma'abotansa da yadda Allah maɗaukakin sarki. batan palestine lamari ne wanda ya rataya a kan dukkanin al'ummar musulmi saboda haka su Palestinawa su ne gishikin wannan gwagwarmaya waɗanda su ne suke a cikin ƙasarsu da kuma waɗanda aka kora wanda fiye da falasinawa miliyan hudu ne isra'il ta kora cikin kasarsu to saboda haka waɗannan su ne tushe da kuma jigon wannan gwagwarmaya ta kwato falasɗin ƙoƙari da himma da ƙwazo shine babban makamin falasinawa a halin yanzu babban makiyan musulmi su ne yahudawan sahiyuniya da amurka da wasu daga cikin ƙasashe waɗanda suke nuna adawa ga musulunci to amma abin da ke da muhimmanci shine samu haɗin kai a tsakanin umar falasɗin idan aka samu wannan haɗin kan da ake bukata a cikin al'ummar palestine to makiya ba za su iya samun nasarar da suke so ba kada a sake a dogara da makiya da kuma siyasarsu makiyan al'ummar palestine na asali tun farko su ne amurka da kuma birtaniya da kuma ita kanta isra'ila wata gudawar safiniya saboda haka kada palestinawa suke su taɓa yadda da waɗannan a ɓangaren ƙudus ne ko ɓangaren gaɓarin kogin jordan da sauran yankunan falasina da aka mame shekara ta 1948 da sauran sansanoni da aka tsugunar da falasinawa a ko'ina ne saboda haka abin da yake a gabansu baki ɗaya shi ne haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri guda domin su fuskanci makiyinsu na asali kada su taɓa mai da hankali ko kulawa da matsin lambar da ake masu fatar da ake da ita a yanzu ta samun nasara ta fi fiye da kowane lokaci da ya gabata saboda haka yanayin karfi da falasinawa suke da shi yanzu a ran kwatanta da lokutan baya to falasinawa suna ƙara samun ci gaba ta dukkanin bangarori sojojin da ake cewa wato rundunar sojan da ba a iya rinjaye ta dau sojojin isra'ila amma a halin yanzu mun gani kwanaki talatin da uku da aka yi ana yaƙi a labanan da kuma yaƙin da aka yi a gaza saboda haka sai ga su sojojin da ake ma wannan kirari an neme su a rasa hakanan kuma ta fuskacin siyasar gwamnatin yahudawan sahiyuniya man gani cewa cikin kankanin lokaci an gudanar da zaɓuka so hudu wanda wannan ya nuna cewa akwai matsalar siyasa duk da gudun hijira da yahuda suke zuwa isra'ila amma wannan ya tabbatar da cewa wannan ba ƙasa ba ce saboda haka kasashen laraba kamar su fahimci haka cewa abin da yake faruwa rauni ne na isra'ila saboda haka make ko ƙoƙarin ƙulla alaƙa ba zai taɓa amfanar da su ba mun gani shekaru da yawa yadda misira ta ƙulla alaka me amfanar da misira ba abin da ya amfanar da ita bayan nan kuma mun ga yadda isra'ila ta ƙulla alaka da wasu ƙasashe wanda haka ma bai amfanar da ita ba wannan kuma ba zai iya sanya ta wanzu ba mun ga yadda yahudawan sahayuniya a kowane lokaci su shine su tabbatar da samuwarsu to amma wannan ba lamari ba ne wanda zai iya ba su kariya da kuma tabbatar da samuwar tasu ta hanyoyin da suke bi saboda haka musulmi dole ne su zama cikin faɗaka su fahimci haka su ayyana wannan haramtaccen gwamnati a matsayin gwamnati wadda ba ta da halarci kuma a bayyana waɗanda duk suke da hannu wajen ha'intar al'ummar palestine da cin amanar su ta yadda kowa zai gansu a zahiri sannan kuma a ƙarfafa masu gwagwarmaya da zalunci da danniya a ƙarfafa ƙarfinsu na makami da kariya da kuma makamai sa'annan kuma a ƙarfafa zukatansu ta yadda za su samu ƙarfin gwiwa da kuma ƙara faɗaɗa dukkanin ɓangarori na gwagwarmayar falasɗinawa a cike da wajen falasɗinan sannan kuma a ƙarfafa matasa waɗanda suke baiwa masallacin kudus kariya sannan kuma a ƙara bayyana ma duniya halin da al'ummar falasɗini suke cike na zaluncin da ake musu saboda haka dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda za su taimaka kuma suke ƙara ma taimakawa ɗin wajen sanin manufa jamhuriyar musulunci ta iran ta isar da wannan sako ga majalisar ɗinkin duniya ba ɗaya ba biyu ba uku ba sannan kuma iran ta tabbatar ma majalisar ɗinkin duniya cewa gudanar da zaɓe wanda zai baiwa al'ummar falastinu yanci na kafa kasar shine mafita ba nuna goyon baya ga gwamnatin yahudawan sahuniya ba waɗanda suke suna 'yan asalin falastinu daga kowane irin addini dukansu kowane bangare da larabawa da kiristoci da yahudawa da kuma falastinawa hata waɗanda aka kora akwai miliyan falastinawa da aka kora dukansu su haɗu su fayyace ma ƙasar su makoma a kan tsari da mahangata demokuraɗiyya bisa ga tsari na demokuraɗiyya wanda aka amince da shi a duniya to wannan shine adalci idan kuma aka yi haka to babu wanda ya isa ya kwace haƙƙin wani saboda haka matasan falastinawa masu gwagwarmaya da irin waɗannan kyawawan halaye nasu shine babban abin da zai sanya isra'ila dole ta amince da dukkanin sharɗin da za a kafa mata domin kuwa ba a shirye take a kan sarwakarwa ba allah kuma yana taimakon wanda ya taimake shi wasu alaikum wa wabarakatuh to wannan shine jawabin jagoran juyin juhalin wanda ya gabatar a ranar kudus ta duniya da wannan kuma kawo karshen shirin sai allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya shirin duniyar mu a yau kenan ta kuma ga shirin nan na muririn ku masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh BOH Hausa. Jamfuriyar Musulunci mai magana shine Sa'adu Isa Jamfuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia. Na yi tir da Allah wadai da wannan yan ta'adda da suke kashe al'ummar talaka wanda ba su ji ba ba su sha ba. Ke kashe al'ummar talakawa suke kashe sojoji da yan sanda. Ya kamata shugabannin mu na Afirka ya kamata ku zaga damtse domin fatattaka wannan yan ta'adda da suke da Afirka. Wannan gwamnati da ta shuɗe ta Muhammadu Isufu an kashe al'umma al'umma an kashi talakawa an kashi sojinmu ya kamata sabon gwamnatin kasar nijar muhammadu bazum ka zagi damtse ka ta tsaye domin fatattaka 'yan ta'adda da kare kasar nijar da al'ummar kasar nijar gaba daya kuma a ba sojoji kayan aiki domin su yaƙi wa'annan 'yan ta'adda da suke dami kasar mu ta nijar gaba daya domin mu samu kwanciyar hankali da lamana a kasar mu ta nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu a ta hausa musulunci suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so a wannan lokaci da allah ku ba ni dama mai lokaci ga sojojin da yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar nijar allah wani zai ji kansa ya gabata musu allah cikin musulmi kuma muna aikata zai mu zuwa shugaban ƙasa muhammadu bazin da duka yan kasa muna aikata zai mu kuma allah kare gaba kuma da wani hamzari ba gudu ya kamata jamhuriyar nijar a ce an samu sojina na yan kasa tunda yan kasa ga su suna son a ɗauke su sojina kuma allah ya mana tsari duk abin da ba ma iya ba Allah ka iya mana salamu alaikum radio Hiran ina muku fata alheri mai magana malam wali mai dawa jamhuriyar Nijar Agadas ga magana da shugaban kasa na Nijar Muhammadu Bazum to ina jinjina mai bisa magana da yi to kuma sai a diba a gani menene ya kamata a yi turawa suna cikin kasar mu suna iya kai hari ta kowane hali ta sama ta ko ina amma suna nan suna kwance cikin kasa kuma an zo su kama ma soja mu na Nijar amma sai zaman cewa kuma hayo ana nan ana kashe uwayen mu da mu kuma su suna nan kuma an ce sun zo su kama ma iko namu na Nijar ba haka nan bai dace ba to ina muku fata alheri mai magana mamman wani mai dawa a birnin Agadez a Nijar Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga gadan Fulani Warji shugaban kungiyar kairi muka zo rishin jihar bauchi Najeriya hakika sake dalibai ashirin da bakwai da can bindiga suka yi a jihar Kaduna bayan watanni uku suna garkuwa da su gaskiya wani abun farin ciki ne gashi kuma saura sha shida a hannunsu to muna kira ga gwamnatin jihar kaduna da manya-manyan jami'an tsaro da gwamnatin kasar mu najeriya ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin sun kubuto da waɗannan ɗaliban da suke hannun can bindiga kuma ina kira ga ƙyan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa ƙasashen mu na afirka addu'o'i na samun zaman lafiya a daidai wannan lokacin da muke ciki na watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na biyu Hajjimuriyar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana isu ne maɗatai da magaran Jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birnin na Jamhuriyar Nijar zan yi tsokaci a dangance da matsalar tsaro da take faruwa a kan iyakar Burkina Faso da Nijar da ma Najeriya da Mali. To gaskiya wannan sakaki ne na gwamnatocin da suke wannan yanki ganin yadda suka kawo turawa su suka yi kaka gida a duka irin wannan wuri saboda idan aka yi lissafi ganin shekarun baya lokacin da babu irin wannan turawan muna zaman lahiya a kasashen mu na yankin sahel amma da aka ce sun zo su to kawai matsala ta fara abubuwa kuma har yanzu gashi nan sai abin ƙara ci gaba yake. Salamu alaikum radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Rigawa ita daga jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama na jajanta wa iyayen yara ɗalibai bisa ceto yaran su da aka yi a jihar Kaduna kuma muna Ana jinjina wa shahararren malamin addinin islama nan shak ahmad mahmud gumi da kuma jami'an tsaro da suka gudanar da kokari wajen ceto waɗannan yara ɗalibai kuma muna kira ga sauran shugabannin kasashen afirka baki ɗaya ya kamata ku haɗa kanku domin kawo ƙarshen wannan masifa ta sace-sacen ɗalibai da ke faruwa a makarantu. Biyawa Hausa da fatan kuna lafiya za mu a akan halin da Falasinawa ke ciki a yanzu a birnin Kudus gaskiya muna Allah wa da wannan kungiyoyin na kare haƙƙin mai adam irin su Amnesty Human Rights da dai sauran kasashen duniya da suka yi shiru suka gom da bakin su ana musgunawa bayan Allah mutukar ba sa ta kama ba Isra'il birki to za a ci gaba da kashe yan uwa musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi masu na biyu tsibirin jamhuriyar musulunci mai magana isu na madattu da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar yau zai tsokaci ne a dangance da harkar harkar tsaron mu ta nan Nijar ya kira da gwamnati da Allah da Annabi ta manta da duk wasu sojoji na kasashen waje ma'ana sojojin kasashen Turan ta mai da hankali akan sojojin mu na kasa saboda a da lokacin kayan sojojin kasashen waje nan su shigo kasashen mu na yankin Sahel wallahi zaman lahiya muke amma da zara aka ce sun shigo kin wani wallahi daga shi muka fara samun matsala. Assalamu alaikum murya jama'ar BOH Hausa daga Mushanu Principal CS Benam Zandar. zan taya wayan ɗaliban nan na kaduna wanda aka kame wanda allah ya taimaka cikin ikon allah da ƙoƙarin jama'a da aka yi aka sallamo su suka zo to barka barka kuma allah kiyaye gaba mu allah godiya da allah ya sa suka samu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaran jamhuriyar nijar to a gaskiya yana bain cikin hare-hare na baya-bayan nan da 'yan ta'adda ke kawo wa nan kasashen afirka musamman ma ƙasa ta jamhuriyar niger wannan hare-hare da ake yawan kaiwa a nan jihar tawa gaskiya abin nan bai yi daɗi gwamnati ku zagi da mutu fa ran talaka na allah ne ya baku amana kuma sojoji ku ringa ɗaukan sojoji na kirki To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin akida amsoshin akida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مسارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa muke ƙoƙari wajen amsa muku tambayoyi waɗanda kuke aikowa musamman waɗanda suka shafi aƙida idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan muna amsa tambayar da wani bawan allah ya yi ne dangane da abin da ya shafi kaddara wato kaza da kadar wanda mun ɗau 'yan satuttuka muna bibiyan amsar wannan tambaya domin tambaya ce mai muhimmanci tunda aƙida musamman da ta shafi al'amura na ƙaddara aƙida ce wacce ya kamata a san tushenta da kuma fahimtar haƙiƙanin ma mai ake nufi da ita to shi yasa muka ɓata lokaci wajen ganin cewa mun fahimtar da al'umma wannan al'amari mai muhimmanci a rayuwa musamman kuma rayuwa ɗin ta addini to zuwa yanzu a shirye-shiryenmu na baya mun fahimci yadda ɓangarori biyu na makarantu na aƙida ta musulunci suka gina fahimtarsu a kan abin da ya shafi ƙaddara musamman mun ga abin da su a sha'ira suke faɗa a shari'a kenan aƙida ɗinsu dangane da kamar suna nuna wasu al'amura ne na jabaru a cikin al'amura din kamar ana tilasta mutum ne Allah ta'ala ya yi wani abu na tilasta wa mutum ya yi abubuwan da shi ubangiji yake so ne kur saboda haka ɗan adam kamar sun ɗauke wani zaɓi ne daga mutum a cikin al'amuransa na ayyuka da yake aiwatarwa na yau da gobe su kuma mu'tazila da mufawwida mun ga inda su ma suka fahimci nasu su kuma suka nuna kamar Allah ya bar mutane ne su yi abin da suke so wato nan sai fahimtar su da yadda suka gina wannan fahimta tasu ta kasance kaddara a wajensu shine kamar matsala na dan adam da duk wasu abubuwa da zai tsururuta kamar ubangiji ya ba shi dama ya yi abin da yake so ya fawwala wa mutum allah ta'ala ya fawwala wa mutum ya ci gaba da rayuwarsa shi dai allah ya halici dan adam ya samar abin da yake so to sauran al'amura kuma sai bar mutum ya zaɓi yadda yake so ya rayu ya shata wa kansa hanyar rayuwa da abubuwa to waɗannan su ne fahimtoci maktabobi makarantu guda biyu masu girma na aƙida musamman abin da ya shafi ƙaddara dangane da waɗannan makarantu na musulunci To makaranta ta uku wadda muke alkawari yau za mu shige ta za mu bayani game da ita ita ce makaranta wacce ta ginu a kan fahimta na ahalul baiti salam. Wannan makaranta abinda ta ginu a kai da yadda take fahimtar waɗannan al'amura sai ta kasance makaranta ce wacce take ta ginu bisa wata fahimta saɓanin waɗancan fahimtoci biyu. ta gini ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina al'ummarsa a kai bisa wannan doron ayoyi na alkur'ani kuma shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai fassara alkur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim Allah ta'ala yake cewa da manzon mu domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar a gare su to sai ya kasance wannan gida na rasulullah wannan gida na annabta inda waɗannan imamai na ahlul baiti alaihi salam suka shawo wannan ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kasance fahimtar da suke bayyanawa na ƙaddara ƙaza da ƙadar ya sabawa na ash'ariya ya kuma sabawa na mu'tazila baki ɗaya domin wannan gida na annabta gida ne wanda al'amari na adalcin Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci suna tabbatarwa da Allah adalcinsa ko da wasa ba su taɓa nuna wani abu wanda za ka nasabta wa Ubangiji wani abu wanda ya kama da zalunci ba ma a rayuwa baki ɗaya sun tabbatar masa da adalcinsa kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar da adalcin Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma suka tabbatar da cewa akwai tauhidi na ayyuka tauhidul af'ali dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aƙida din ita ce aƙida da ta ginu akan al'amura na tafarkin ahlul baita alaihi wasallam ba irin waɗancan da waɗansu in suka ginu akan wannan kama sha'ira da suka ginu akan al'amura na jabaru to kaga nan adalcin ubangiji sun sa shi a cikin kwashin mark su kuma waɗannan suke ganin allah ya bar mutane su yi abubuwan da suke so mu ɗin nan su sun yi ƙoƙari ne sun tabbatar da cewa adalcin ubangiji yana sun kare adalcin allah ta'ala a nan to amma sai suka kawo ishkal kuma na wajen tauhidul af'ali sai suka sa tauhidul af'ali a cikin kwashin mark to a nan ahlul baita alaihi salam su bisa irin tafarkin da suka ɗauka sai ya kasance sun tabbatarwa da ubangiji adalcinsa cewa shi adali ne kuma a wannan lokacin kuma suka tabbatar da tauhidin afa'ali na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka za mu ga maganganu daban-daban na imamai na ahalibaita alaihi salam dangane da abin da ya shafi kaddara domin idan muka bibi maganganun da suke faɗa su abin da suke cewa sun fassara kaddara ne ta Allah ta'ala wato kaddar wa alkada wal ilahi cewa lalle abubuwa ne tabbatattu cewa imani da kaza da kadarin Allah subhanahu wa ta'ala ina daga cikin rukuni mai girma da yake tabbatar da dan adam yake raya dan adam cewa wajibi ne ya yi imani ya yi itikadi da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tattare da wannan al'amari na kaza da ƙadar to a nan ma za mu ga cewa akwai wani wata ruwaya daga imamu ali salam da yake nuna cewa al'amari dangane da kaza da ƙadar wani al'amari ne wanda yake hankalin ɗan adam sai ya yi taka tsantsan wajen fahimta domin ba kowa ne zai iya fahimtar haƙiƙanin kaza da kadarin allah subhanahu ta'ala ba an ruwayoto wani hadisi daga imam bakir alaihi salam shi ma da kuma ma imam sadiq alaihi salam waɗannan imamai suke cewa shi al'amari na ƙaza da ƙadar na allah subhanahu ta'ala al'amari ne da yake tsakanin wato tafwid din da jabaru to shi imam sadiq alaihi salam yake cewa wannan al'amari ba jabaru ba ne sannan shi kuma ba tafawidi ba ne wani abu ne tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu la jabra wala tafawid walakin al'amur bain al'amrai ne haka imamu yake faɗa to al'amari ne wanda yake ba za ka ce kaddaran ubangiji ya ƙaddara wa wancan ya yi duk abin da yake so ba saboda haka duk ayyukan da ɗan adam ya yi ƙaddara ce daga allah wannan in kai haka ba shi ne hakikanin ka tabbatar da adalcin Allah ba to in ku haka ne idan wancan ya ji ya yi sata ko wancan ya ji ya yi shagiya ko wannan ya yi ayyuka waɗanda suke ba masu kyau ba ka ce ai kaddara ce haka aka kaddaro masa to yaya kuma Allah zai je ya ainihin yi azaba ga wanda ya yi waɗannan ayyuka ashe yin azaba ga wanda ni na na sa shi na tilasta shi ya aiki sannan na ji na azabtar da shi bai zama zalunci ba kaga wannan abun ba daidai ba ne a cikin maktaba ta ahalibaita salam kamar ka zo ka ɗaura mutum ne ka ɗaura hannayensa da kafafunsa ka ɗauke shi ka jefa shi a cikin kogi ka ce da shi kar ya jike in ya jike da ruwa sai kai masa bulala to wannan ai kaga ya zama kamar wani abu ne na zalunci to shi dan wannan ba a yarda da shi a cikin maktaba makaranta ta albaiti wannan babu wannan tunanin amma ba yana nufin ba kaddara ba akwai kaddara amma ba irin wannan tafsirin da suka faɗa ba haka su waɗancan mu'tazila da suke cewa Allah ya bar mutane su abin da suke so ahlul bait suka ce ba haka bane shine imam sadiq yake cewa al'amru bainal amrayni akwai wani abu ne tsaka-tsaki tsaka-tsakin nan shine ubangiji subhanahu wata'ala babu wani wanda zai yi wani abu ba tare da ikonsa ba ba tare da wato ubangiji ya ga daman a yi wannan abun ba wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba abin da za ku iya kasancewa kun so ku yi sai matukan ubangiji ya ga daman abin ya yi sannan zai yi insha Allah a shirinmu na gaba za mu kawo misalce-misalce masu yawa domin mu tantance tsakanin waɗannan makarantu na aƙida dangane da abin da ya shafi kaddara din nan sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin amsoshin aƙida kenan to yanzu kuma sai shirin na afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirin nan na wannan safiyar afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar inda muka yi dubi a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan domin yi mana fashin baki shirin namu ne yau da da Allah zai dubi ne akan yadda ake ci gaba da kallon kiran nan da shugaba Muhammadu Buhari na tarayyar Najeriya yi ga Amurka kusan makonni biyu da suka gabata na ta kawo wa Najeriya dauki wajen tunkara matsalar tsaro da ta'addabi kasar wanda wannan kira na shugaba Buhari ya fuskanci martani daban-daban daga masana a kasar. wannan shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa a kwanakin baya ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci amurka da ta taimaka ma najeriya ɗin wajen yaƙi da ta'addanci wanda ya addabi ƙasar kama daga bangaren 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da kuma 'yan ta'adda masu satar mutane da garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa da barayin shanu da masu kisan jama'a babu gaira ba sabar a ƙauyuka da kuma sauran yankuna na karkara domin yin bita a kan lamarin muna tare da dr el harun muhammad wanda masani ne akan harkokin siyasar kasa da kasa daga Najeriya wanda kuma yake bin lamarin siyasar cikin gida ta kasar sau da kafa. Dr. El Harun bayan yi maka barka da zuwa da lale marhabin a cikin wannan shiri za mu so mu ji yadda kake kallon wannan batu na neman taimakon da shugaba Buhari na dauki daga Amurka domin ta taimaka ma Najeriya wajen fuskantar matsalar tsaro a cikin gida wanda kuma duk da cewa wannan batu ne na tsaro amma kuma za a iya kallon sa ta fuskoki daban-daban da suka shafi siyasa daga bangaren kai kake kallon wannan lamari dr ilharun kiran da mai girma muhammadu buhari yi ba zai warware wannan matsalan ba ai kafin afirkan ma ko kuma bayan afirkan ai akwai yunkuri da gwamnatin kasan amerika ta yi bayan harin da aka kai ga tagwayen gine-gine a birnin new york wata shida tsakani amerika ta turo sojojinta zuwa bamako mali a kan cewa a horar da sojojin kasan da masu kasashen sahel wanda ya hada da mauritania niger da chad a horar da sojojin akan yadda za su yaƙi ta'addanci kuma an yi wannan horon a kan wannan horon aka faɗaɗa abinda gwamnatin america ta kira pan sahelian counter terrorism initiative majalisar ƙasar america ta zauna aka ware miliyoyin dala a kan wannan horon daga baya aka faɗaɗa wannan horon ya haɗa da sojojin najeriya da niger ƙasashe wajen bakwai aka ba su wannan horon yadda za su yaƙi 'yan ta'adda har nan abuja an zo an yi wannan horon to amma me ya faru daga baya 'yan tawayen suka raba mali gida biyu suka kwace kusan rabi sai da bamako ya kusa koma hannun 'yan ta'adda kuma su afirkon ai dama ana zargin cewa su suna neman yadda za su zo ne su shigo da sojojinsu ya zama hanya da zai zama kasan jamus da kawayenta sun mallaki ɗimbin arzikin da allah ya ba wannan nahiyar kuma bir ya yi kama da mutum to dokta akwai masu ganin cewa wannan kira da shugaba buhari abu ne mai kyau matuƙa domin ko ba komai idan aka fahimci cewa yakin nan dai da ake yi da ta'addanci a najeriya yana neman ya fi karfin tanadin da ita kanta gwamnati ta yi domin fuskantarsa maimakon a tsaya ana yaudarar kai da kuma yaudarar jama'a gara a nemi taimako daga kasashen waje ko a samu mafita ya kake ganin hakan wannan kiran da aka yi kafa ce da take ƙara tabbatar da biyayya ga turawa kuma masana sun ta bayani cewa yin haka ba zai haifar da ɗa ido ba yanzu jaridan yau ta ɗauko bayani cewa ƙungiyar boko haram wanda suka balle daga ainihin tushen 'yan iswa yanzu sun je suna bin gida-gida suna raba kuɗaɗe kaga ma'ana talauci ya kai talauci da har an zo ana raba kuɗi to warware wannan matsala hanya uku ne a sassauta ma rayuwar 'yan ƙasa wannan tsarin gyaran tattalin arzikin da aka ɗauko yana ƙara ma 'yan ƙasa bala'i ne da fitinu in ba an duba hakikanin yadda za a warware wannan matsalan ba muddin farashin kaya yana ta hauhawa muddin hanyoyin samu suna ƙara dodewa muddin samun mutane na raguwa muddin ya zama na ka karɓi kuɗi amma ba albarka ba daraja muddin za a yi ta karya darajar kuɗi muddin gwamnati za ta cire tallafi to muddin za a yi ta shiga halin wayo Allah kuma muddin za a yi ta samun 'yan ta'adda da 'yan tawaye ta ko'ina kuma irin waɗannan ƙungiyoyin ta'addan za su amfani da wannan dama da wanda suke marabin su baya su rika ba su kuɗaɗe su zo suna raba wa mutane to dakta abinda masu kare wannan kira na shugaba buhari suke yin ishara da shi shine matsalolin da ƙasar ta shiga ko kuma take fuskanta na tsaro suna da yawa ba wai kawai batun 'yan ta'adda masu aƙidar jihadi ake ba kawai akwai sabbin ayyuka na ta'addanci waɗanda suka bullo a halin yanzu a najeriya ɗin musamman a arewacin ƙasar suka haɗa da fashi da makami garkuwa da mutane kai hare-hare a kan ƙauyuka eh, da yi musu kisan kiyashi da dai abubuwa ga sanan birjik wanda kuma hausawa na cewa idan bugu ya yawa na kai kawai ake karewa Ishan wannan bai isa sanya ya zama dalili ba da shugaba buhari zai bukaci taimako daga manyan ƙasashe na duniya fashi a najeriya an san shi a kasashen iyamurai ne a hankali yau a kudancin ƙasan gaba ɗaya yau da gobe akwai inda ba a fashi a najeriya birni da ƙauye kudu ko arewa bayan fashi ta'addanci ko kidnapping ai kasashen da suke da arzikin man fetur jihohin da suke da arzikin man fetur ai nan aka fara ma'aikatan kamfanonin mai su ake kamawa a nemi kudin fansa to yau kidnapping akwai inda ba a kidnapping birni da kauye? har an kai ma ga yanzu almajirai ake kama a ce a bada dubu biyu dubu uku to haka abubuwan ke tafiya ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali yanzu saboda halin da ake ciki ai ba a taɓa tunanin cewa za a zo a yi zanga-zanga har a je gidan gwamna a ƙona ko a je majalisar jiha a kona ko a je gidan sarki a kona ba to kaga abin da ya faru kenan satin da ya wuce a jihar imo to a hankali wannan abin in ya ci gaba ai ganin wannan zai iya fantsama ne ya shafi ko'ina shine jihar rivers shi gwamnan ya sa doka cewa ba za a shiga ko a fita jihan da daddare ba saboda a hankali abin zai fantsama ya watsu ya zama na kudancin su fara ƙasa ta ɗauka gaba ɗaya to haka za a rika ma rayukan mutane kawai matasa su zo su tara mutane su sa musu fetur su kona su shikenan ai ta haka ne aka sami fitinin liberia sierra leone somalia rwanda duk da rwanda yau ta samu lafiya to amma irin waɗannan fitinun ya zama a zo da tsarin tattalin arzikin da zai azabtar da 'yan ƙasa ya ƙara yunwa ya ƙara talauci ya ƙara rayuwar wayo allah to muddin za a ci gaba da wannan tsarin muddin za a watsi da matasa a ƙi ba su ilimi ya zama ba aikin to muddin za a yi ta shiga irin waɗannan bala'i zancen zuwa london paris ko washington ba zai warware matsala to bai ga kuma dokta akwai waɗanda suke ganin cewa wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka musamman ma ƙasashen sahel an gaida sojojin faransa suka yi ruwa suka yi tsaki a harkokin tsaro da kuma yake da ta'addanci kuma a wasu wuraren an samu sauƙin ta'addancin idan aka kwatanta da lokutan baya ba ganin cewa shi kan wannan zai iya bayar da wannan damar ita ma najeriya ta amfani da ita yanzu sojojin faransa ba su ne a ko'ina ba har ma ana zargin cewa akwai yiwuwar hannun faransa wajen kashe shugaban caji idris dabi haka za a yi ta yi ai ya kamata a ce masu tafiyar da gwamnati suna tuntuɓan jama'a ne a zauna a yi magana kamar wannan magana ai ba zance ne na shugaban kasa ya zo ya ce ya kira sojoji su zo najeriya ba wannan magana saboda nauyinta da karfinta da mahimmancinta kamata ya ce an kai ta majalisa an tattauna. To dokta akwai masu danganta wato ita wannan matsala da batutuwa waɗanda suka shafi tattalin arziki da kuncin rayuwa da jama'a suke ciki a Najeriya. Ya kake kallon wannan mahanga dokta? Matsalan tana da yawa ne sai an yi da gaske bayan gyara tattalin arziki ba da tallafi ga 'yan ƙasa. akwai bukatan su jami'an tsaron a ba su horo na musamman a ba su kayan aiki to ai ba ba bukatan ka kira sojoji daga waje to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shi da riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa wanda ya kasance tare da mu daga tarayyar Najeriya kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirye shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To sauraron mu da wani ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka ci ko da a takaice ne. Shugaban ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa Hamas Ismail Haniya ya aike da wata wasiƙa zuwa ga jagoran jin juhalin musulunci na ƙasar Iran Ayatollah Said Ali Khamenei. A cikin wasiƙar dai Ismail Haniya ya bayyana cewa halin da ake ciki a Falasɗinu mawuyacin hali ne wanda ke buƙatar ɗaukar mataki na gaggawa daga ƙasashen musulmi babban jagoran mabiya addinin kirista na ɗariƙar katolika papa francis ya bayyana matukar damuwarsa dangane da abin da yake faruwa a kudus inda ya kira da a gaggauta kawo ƙarshen yamutse da ake yi a birnin a nasu bangaren gwamnatocin ƙasashen musulmi da na larabawa da dama sun yi tar da allah wadai da abin da isra'ila take aikatawa akan musulmi a birnin na kudus musamman ma akan masallaci mai alfarma inda take keta alfamar wannan masallaci ta hanyar kai hari akan masallata da ke cikinsa. To Marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu sai kuma can da idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salu Usman Katsina da karanta mana labaran duniya ni Hassan Barka kuma da na kasance da ku a tsawon lokacin nake cewa da ku a kasance lafiya.